Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan dalilan da suka sanya ake alakanta cutar basir da masu maganin gargajiya musamman mawan zamai. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin menene cutar basir? me yasa aka fi alakanta cutar ga masu ba da maganin gargajiya musamman wanzamai wannan tambaya ce da ta fito daga baban gidan yusuf na faɗa da ke jihar gombe A kan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar sokoto da ke tarayyar najeriya faruk muhammad yabo ya zanta da abubakar aliyu sakataren kungiyar wanzamai na unguwar rogo a jihar ta sokoton ga yadda zantawar tasu ta kasance basur wani ciwo ne da yake faruwa ɗan ɗan adam ta dalilin cin abinci iri da iri. Idan ka ci abinci wannan da wannan to sai kan taci. Idan yin aka tace wani ya sai ya ma amfani ga shiki, wani kuma sai ya yi wurin kashi kai kashi, wani kuma sai ya zama ma curuta. Mm. To shi wannan curuta shine yake zuwa tsakanin maraka da wurin kashin ka sai ya taru. Idan ya taru yakan dame ka har ma yakan zama ma mutum sanadi na rashin kuzari ga iyalin shi. Yana da bambanci a jikin mutane misali ga yanda yake yawa mutane lahani wannan da wannan watakila akwai bambanci? Eh ya yi muni ga wani gaskiya. Yakan yi muni ga wani har ya zama mai tsiro kamar yadda na faɗa mada hwari. Yakan yi mai tsiro ya hito wanda tsiron nan idan ya hito wa mutum ya duka wurin kashi bai iya tashi daga wurin kashi na har sai wannan tsiron ya koma ko ya ƙara kashin. To me yasa jini yake fita ga misali bayan mutum idan yana da ɗan Idan ka shi ya fara hituwa, to ɗan kanoma ya zama mai ciro, kamar yadda ka suna cewa akwai ɗan kano mai ciro ko irin masu tallan maganin su ce akwai ɗan kanoma mai ciro, akwai ɗan mai sa abu kaza suna zazzana shi. To idan ya fara hidda jini yana so ya zama mai ciro ne. Daga wannan jinin zai zama wani nama daga cikin jikin ɗan adam nan matsagon nati sai ya kai hito wurin kashi. Sai ya turike wannan tsiron shi na sai ya hito wata leda ta da annan bayan kashin ɗan adam sai ya hito sai ya ringa bayan ya ƙare kashin to kuma baya iya tashi tsaye har sai wannan leda ta koma sannan tashi tsaye to irin ire wa'annan su ne suke wahal da wani wani yana sa shi zawo wani kuma za ka ga yana yi ne kamar an narke suga haka zai rinka hishe shi me yasa akasari a kasar Hausa aka fi danganta matsalar dan kanoma da wanzamai idan ana neman magani misali a gargajiyance to malam faru ka san wanzamai kamin a kawo irin wannan lokaci kamar suna za a ce likitocin Hausa to kuma har gobe muna nan duk da waɗannan likitocin sun shigo suna taka rawa ta su sosai sannan in sun in dai an kace ma dan Kano mana malam faru to idan aka ba da maganin asi ana kwantar da shi ne kawai amma har gobe idan ka je wurin wanzami ya baka maganin dan Kano ma to za ka tuci dan Kano man nan ka samu wata uku ko hudu ka sake ya dawo ma ba kamar akwai wani ma'auni da su wanzamai suke amfani da shi wurin gano irin lahanin da yayi ma dan adam a jiki Eh akwai ma'auni ma'auni shine kai ka zo ka ci ga abin da yake damun ka. To ta nan shi wanzami yake auna cewa ba su din wani lahani yayi ma. Hmm. Yanda ka san likitoci suna tambaya mu ma in an zo za mu yi tambaya me yake damun ka hmm. me kake shi. Idan muka yi wannan tambaya to mun san ga inda ya kai ma kamar ga ma'aunin mu na kimiyya kanmu mun san ga inda wannan ba su din ya kai ma to sai mu ci to magani kaza shi za a baka. Muna da magunguna muna da na ruwa muna da na gari akwai wanda sai mun haɗa mai na ruwa da na garin sai ya je sha kuma ya dawo ya sambarka kuma ya zo ya ce ya samu sauki. To idan misali ɗan noma ya samu mutum ko basar misali kamar da ake cewa ya eh. kasance ya zo mishi da matsala sosai. Shin ta hanyar shan magani ne kadai ake warkar da shi ko ko akwai maganin da ake shafawa a wurin ko kuma ana amfani da wani abu da yake da alaka da aska wajen yin wasu abubuwa ita aska ba ta da alaka da wurin amfani da ita ga dan Kano ma ko da ko tsiron yayi sai dai mu akwai maganin da muka yi wanda idan ka zo ka shafa shi lokacin da ya hito ka kara kashi kan wanke bayan ka wannan tsiron yana nan to za ka yi unhwani da wannan maganin tare da wani mai da zamu gaya ma sai ka aza shi ga wani abin sai ka danna ya shige tari kuma in ya koma malam faruk insha Allah ba zai sake dawowa ba to wace hanya ya kamata mutane su bi domin a kaucewa kamuwa da ɗan kanoma gaskiya malam faru hanya ce dole sai an kamu da basu tunda mafi yawan mutane duk suna tunda muna ci muna sha mu ci abinci mu ci nama mu ci gyada mu ci sauran dangonka abubuwa kuma duk ga wuni guda wani zai iya haɗa wa'annan ya ci abinci ya ci shinkafa ya zo ya ci tuwon dawa ya zo ya sha lemon ga da ake sha na kwalba ko wani iri ya ci kayan marmari to dole a haɗu da basu a ci nama dole sai an haɗu da basu sai dai wani yakan yi mai sauki wani kuma in ya tashi to zai su ma ya gare shi sai ya yi mai lahani sosai nake faɗa ma cewa basur idan ya yi ma mutum lahani har ga iyali ne sai sun san cewa ba san yi ɗaya ka lahani ga iyali ba basur in ya yi ma mutum yawa yakan yi mai lahani har wurin saduwa da iyalin shi. To kuwa ka sani da magungunan basir ko wanzamai Eh. Ya kuke ji idan kuka ga wani yana tallan maganin basir alhali kuma maganin nan baya aiki? Kiya ba mu jin daɗi muna kallon shi ne kai kuma mafi yawan wasu suna zagayawa ba a cewa ba dukkan su ba. Gaskiya akwai waɗanda ko masu zagayen suna da mai kyau amma gaskiya wasu kawai suna bai kura ne a je kasuwa a sau a zo a tallata a gari kuma da yawan su wasu da mun kalla mun sani sai dai kawai mu kyale mu kuma mafi yawan mu wuri ɗaya muke zaune in ka ansa kai je idan yayi ma daɗi kai zaka dawo nan wurin nan inda ka ansa ka garanti kenan sabanin wani wanda zaka ansa ya tafi shikenan ba za ku sake haɗewa ba gaskiya ko cikin masu yawa akwai masu kyau amma akwai waɗanda su ko sun shigo ne kawai su ci abinci to madalla na gode kwarai da gaske sakatare to masha Allah malam da fatan mai sauraro ya fa'idanta da amsar da aka bayar akan wannan tambaya Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba, wadda ɗaya daga cikin masu sauraron mu Rabi'u Nuhu na Bukka da ke karamar hukumar Bakori a jihar Katsinan Najeriya ya aiko mana da ke cewa wani mutum ne ya fara ƙirƙirar mutum-mutumin AI? Akan wannan tambaya ce wakilinmu na Abuja fadar gwamnatin Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya zanta da ƙwararre kuma masani sannan mai bincike kan fasahohin zamani Farfesa Yusuf A. Yusuf. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Da farko dai shi wannan butun-butumi fasahar butun-butumi na AI babu wani mutum ɗaya da zai iya bugan kirji ce shi ne ya yi shi karan kansa amma akwai kamfani wanda su ne a duniya suka fara yin batun batumi wanda yake da fasaha ta kirkirar basira na ai kenan a jikinsa wanda wannan kamfani sunan shi sri international wanda ya ƙeru wannan batun batumi ne tsakanin shekara ta 1966 zuwa shekara ta 1972 wanda wannan batun batumi ana kiransa sheki robot wanda shi ne wanda robot na farko a duniya kaga wannan ya nuna cewa ashe ita wannan kirkirar basira ta artificial intelligence ɗin ai ta ma fara tun tala tala ne can can a baya ba ma wai yanzu ne aka fara ba zuwan ChatGPT ne ya kawo breakthrough aka ga cewa ashe za a iya yin wasu abubuwa amma tuntuni da an yi so da shi wancan robot yake yi shine yana iya gabatar da ayyuka yadda ka san dan adam ba tare da ka ce mai ga abin da za ka yi ba a'a shi ya san me kamata yi a wannan shekara to shi wannan sheki robot wanda sri international suka yi kirkira shine wato robot na farko a duniya wanda daga nan aka gina wato tubalin cewa za a iya yin robot sannan bayan shi akwai robot din da aka yi su wanda ba za a iya cewa suna da basira sosai ba wanda an yi su kafin shi wannan mai basira ba shi da cikakken basira wanda shi ne ake kiran shi unimate robot wanda shi kuma an yi shi a shekara ta dubu tara 1961 ne wanda shi wanda ya kirkire sa shine George Devol da kuma Joseph Engelberger wanda su ne waɗannan su biyu ne ga abin da nake faɗa cewa zai wahala ga mutum ɗaya shi ya da kirji ya ce yayi waɗannan injiniyoyi ne guda biyu suka haɗa kai suka yi wannan robot amma shi wannan robot ba shi da cikakken basira saboda an yi shi ne saboda industries hmm. an tsara masa ga abin da zai yi kamar irin masu robot da suke kera mota ko kera injin ko wani abu wanda mutane ne suke yi kuma su suke yi kaga ba shi da yancin kansa mm. su sun yi shi kaga sai da aka yi aka samu nasara sai kuma aka yi aka wancan shaki robot din da yake yin abubuwa da kansa ba tare da an tsara masa yadda zai ba musamman in muka yi la'akari da zamanin da ake ciki yanzu AI a ta zamanto a kasashen da suka ci gaba an kai ci gaban da ana samar da wanda a hotel ne a asibiti ne takan yi ayyuka da dama da muna da, da mutane ke yi to irin wannan mutum mutumi na zamanin nan da muke gani yanzu wanda akwai ci gaba a kanta ita za a iya cewa yaushe ita irin wannan din mai basira sosai na eh, wanda aka zamanantar din yaushe aka fara yin ta wato wanda ya fara yin shi wannan robot din wanda aka yi ta a zamanantar wanda zamu ce nan kwana-kwanan nan shine kamfanin tesla na elon musk da suka yi wannan robot a shekara ta 2021 wanda ana kiran shi optimus shi wannan robot wanda za ka ga yanzu an fara masu yadda shi wasu suna siya su sa a gida ya maka wanke-wanke ya maka aiki na gida ya taimake ka duk abin da kake so yayi da kasan dan adam yana yi amma fara sai da shi sai dai yana da dan karan tsada ne akwai wasu tsari na ci gaba ne da ke tabbatar da irin wannan kimiyyar ta iso ga mutane kamar misali yanzu ƙasa kamar Najeriya mun san dai abu ne mai tsadan gaske mm. to akwai wasu tsare-tsare da ke tabbatar da kaiwan ƙasa irin wannan fasaha ko kuma komo ma a nan a Najeriya za mu samu wanda za mu yi kamar kai ko kuma abokanka ku haɗu ku yi irin su eh to abin da yake faruwa shine uh, kowa a yanzu shi daɗin technology ba za a ce eh sai mutum shi kaɗai ba kowa zai iya sai dai yawanci abin da yake sa mutane ba su iya kai gaci ga irin waɗannan kirkire-kirkire na farko rashin kuɗi sannan kuma kowace ƙasa tana da wasu tsare-tsarenta da dokokin ƙasa dokokin ƙasa suna iya rage ƙarfin irin kimiyya da fasaha da za a samu don akwai abin da in ka zo kai a ƙasa za a ce wannan zai iya kawo national security threat barazanar tsaro sai a hana mutum ko kuma dole sai ka je ka wasu cika cikin ka'idoji sannan akwai buƙatar gwamnati ma sai ta shigo ciki da wasu ƙere hmm. da akwai ƙere da in za ka samu wasu abubuwan sai gwamnati ta sa baki ka je karɓo wani abu daga wata ƙasa za a shigo da shi to duk waɗannan abubuwan su ne suke kawo matsala ga ƙasashe irin na afirka haka ko na mace najeriya ba a iya samun irin wannan cigaba wanda a amerika kuma za ga ana ba da kuɗi ana wara makudan kuɗi akan abin da ya shafi bangaren bincike kuma in ka kirkiro wani bincike ka gano wani abu akwai kuɗin da aka ware wanda gwamnati za ta baka hmm. ka je ka gwada ka implementing in yayi kenan a kawo su kasuwa a ci riba da wasu abubuwa na tsare-tsare to america abin da yasa kake ganin america ta fi kowace ƙasa ci gaba shine wato ƙasar an tsara ta yadda za ta taimaka ma masu ƙere-ƙere na ci gaban ƙasa. malam yusuf muna godiya damar da ka ba sashen House na radio france international rfi da kuma fatan mai wannan tambaya da ma daukacin masu sauraro sun gamsu to alhamdulillah ina fata sun gamsu kuma allah ya ƙara taimakon wannan kafata rfi muna alfahari da ita kuma allah ya ƙara taimako baki ɗaya. to madalla sai kuma tambayar mu ta ƙarshe da ta fito daga ahmadu manaja bauchi da ke unguwar karofin madaki da tambayarsa ke cewa wai shin menene dipsic a bangaren kimiyya da fasaha kuma wanne tasiri yake da shi akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar jigawan najeriya abdulkadir haladu kiyawa ya zanta da farfesa garba sha'aibu tsohon shugaban sashen nazarin kimiyya da fasaha na jami'ar bayero da ke kanan najeriya ga kuma zantawar su. DeepSeek wata hanya ce ko kuma wata na'ura ce wadda ta shafi abin da ake cewa artificial intelligence. A farko da da amurka tana da ita wannan abin da ake cewa artificial intelligence da ake ce mata open ai ko kuma chat gpt a baya amurka ce take da ita saboda haka take ganin kamar ta yi wa sauran kasashen duniya tazara daidai da cewa ko wasu kasashe da suke da ita amma dai china ba ta da ita to a july 2023 wani wanda ake dan kasar china ana ce mai liang wenfeng da shi yana daga cikin waɗanda suka kafa wani kamfani na high flyer wasu abubuwa ne na shafi kwamfuta da abubuwa da haka na na'ura to yana daga cikin waɗanda suka kafa wannan to sai ya ƙirƙiro ta a july 2023 by november 2023 ta shiga kasuwa to shigar ta kasuwa sai ta ba amurka mamaki na cewa da tana ganin ita open ai ko google deep mind da suke na ƙasar amerika kamfanonin suke a kafar amurka kamar sun yi fice yau to gashi china ta fito da wata ita artificial intelligence da ake cewa deep seek wadda waɗancan abubuwan da open ai da google deep mind chat gpt da suke na ƙasa amurka suke yi ita ta ma fi su ƙarfi saboda dandanan da ka nemi ka yi mata tambaya za ta iya baka ansa na tambayar da ka yi mata dandanan ba tare da ta ɗauki dogon lokaci kamar yadda waɗancan na ƙasar amurka suke ba kuma ita free ce <clears throat> ba wai sai ka yi biya wasu kuɗi ko ka yi subscribing sannan ka na ba kawai in dai ka installing ɗinta ya yin amfani da ita. Frop sannan ya ce waɗanne ayyuka wannan sabon tsarin fasahar sadarwa ya zo ya yi. DeepSeek ta zo domin ta yi abubuwa na tunani da yawa saboda kusan ita an yi ta ne domin ta ansa tambayar da duk da za ka yi mata za ta iya kokarin ta ga ta baka ansa ba cikin lokaci kankane misali a matsayinka na ɗan kasuwa akwai tambayoyin da kake so ka yi mata saboda domin ko ka bana ka inganci kasuwancinka ne ko ka yi menene kawai kana sa tambayar nan taka dandanan za ta yi kokari ta ga ta yi bincike na abubuwan da ke ciki to saboda haka za ta yi tunani ta yi bincike dandanan ka ga ta baka ansa kuma dukkan wani abin da ya shafi bayanai na wannan tambayar da kai mata za ka ta ta baka matsala da magana ce ta yadda za ka yi planning din business ɗinka ta hanyar da za cewa business ɗinka kake son ka ga ka inganta shi za ta baka sannan abin da ya shafi ma bangaren lafiya shi ma dipsic idan ka kai mata tambaya ko ka yi scanner ɗin wani abu kai mata tambaya a kai ko cuta ce ko menene dipsic za ta iya baka ansa shi kuma har ma za ta iya baka faɗa maka treatment plan da take gani ya kamata ka bi domin ta ga cewa ka sami lafiya ko ka amfani da wani magani da kake take gani cewa in kai amfani da shi za ka sami lafiya sannan idan abin da ya shafi hanyar hada-hada ta kuɗi ko kuma misali ana tunanin cewa za a kama wani mai laifi na hada-hada kuɗi to saboda ka deep sick ita ma za ta iya za ka iya sa mata tambaya wanda za ta yi wannan tunani kuma ta wata ka kawo maka shawara ta wata hanyoyi da za ka iya bi ka gano mai laifi ta wannan hada-hadar da aka yi sannan kuma za ta iya hasashe na hanyar kasuwanci da aka bi aka ko za a ci riba ko kuma aka bi wannan hada-hada wadda aka faɗi ko aka samu hanyar da aka yi wani almandahana sannan dukkan wata hanya ma da za ka bi in ka bi ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar eh, ciniki abin hada-hada kuɗin ka ne da za a iya samun matsala shine ake cewa risk assessment deep six za ta iya ma risk assessment ta ga cewa ko da ka zo ka ciyo bashi ne bashin nan da ka ciyo ta wace hanya za ka bi ga ka yi ankalta ka yi kasuwanci domin ba ka faɗi ba sannan akwai software development da coding a matsayin ka na kwamfuta computer developer ko computer engineer ko kuma radio repairer ko radio manufacturer dukkan wani abin da ya shafi software development da coding akwai abubuwa da yake kamar misali na hanyar e-commerce to hanyar zamani ta cinikayya ita ma dipsic kana yin mata tambaya za ta baka recommendation wata shawara na hanyar da za ka bi din domin ka ga cewa ka fito da hanyoyin da za ka yi domin ka ga inganta kasuwancinka kuma bangaren ilimi ma education kenan ko kuma research da kake so za ka yi kawai any field na research education kuma so tana da ai tutoring uh, device kawai kana tambayar ta dukan wani bayanai da kake tambaye ta za ta iya baka ansa shi so ko da research kake so just ya mata kai typing ɗin research topic ɗinka so in ka tambaye ta kana son sample research misali project akan wannan topic din za ta fito maka da shi tun daga chapter 1 misali in mai chapter 1 to 5 ne based on the variable da kasa za ta fito maka da shi to madalla Mai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman Faruk Muhammad Yabo na jihar Sokoto da Abdulkadir Haladu Kiyawa na jihar Jigawa da Muhammad Sani Abubakar na Abuja dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya. Naku, na Sani da na shirya. na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.